Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صل وسلم وزد وبارك على رسول الله rahmanin rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyawai ne kuka kamo a shirinsa na safiyar yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau wanda suka hada da labaran duniya da kuma jaridu na afirka daga nan kuma sai shirye-shiryen na duniyar mu a yau wanda ni dai ni zan gabatar da shi bayan sa sai shirin na muryoyin masu saurare tare da hassan barka inda zai taɓa wasu daga cikin ra'ayoyinku kamar yadda aka saba shirin na gaba kuwa shine shirin na tsabtar muhalli tare da fatima mahmud shirinmu na ƙarshe a safiyar a yau dai shine shirin na afirka a yau tare da mustapha adam waɗannan dai su ne shirye-shiryen da da Allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin zai gabatar. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. kamfanin sadarwa na twitter ya dakatar da shafukan magoya bayan trump saba'in. haramci kasar isra'ila ta kai sabbin hare-hare kan kasar syria cutar corona ta sanya amurka da kuma jamhuriyar czech janyewa daga gasar wasannin handball a kasar masar yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙungiyoyin ƙwallon handball na ƙasashen Amurka da Jamhuriyar Czech sun fice daga wasannin handball na ƙasa da ƙasa wanda za a fara a yau laraba a ƙasar Masar. Kamfanin dilancin labaran Reuters ya bayyana cewa ƙasashen sun janye ne saboda bullar cutar corona a cikin mafi yawan 'yan wasan su. Labarin ya kara da cewa Amurka ce ƙasa ta biyu wacce ta janye daga gasar bayan Jamhuriyar Czech. Amma duk da haka ana sa ran ƙasar Masar mai masaukin baƙi. za ta buɗe wasan a tsakanin ƙungiyarta da ta ƙasar macedonia ta arewa hali yanzu dai kasar switzerland ce za ta maye gurbin amurka a yayin da macedonia ta arewa za ta maye gurbin jamhuriyar czech kasashe 32 ne dai za su gudanar da gasar wasannin handball na ƙasa da ƙasa a ƙasar masar wa'anda suka shirya gasan da sun kuduri aniyar gayyato 'yan kallo dubu biyar a kowace wasa amma gwamnatin kasar masar ta ki amincewa da hakan saboda yadda cutar corona take yaduwa cikin mutane gwamnatin kasar syria ta ba da sanarwar cewa sojojin yahudawan isra'ila sun kai hare-hare ta sama kan yankin kudu maso gabacin kasar a safiyar yau laraba kamfanin dillacin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya ba da sanarwar cewa hare-haren sun auku ne a kan garuruwan deir zuwar da kuma bukamal wa'anda suke kan iyakar kasar da kasar iraki labarin ya ƙara da cewa har yanzu ba a san adadin wa'anda suka jikata sanadiyar hare-haren ba kamfanin sana ta ƙara da cewa makaman linzami sun fada kan wa'annan garuruwa ne a daidai misalin karfe 1.1 da minti na daren yau garkuwar makamai masu linzami na gwamnatin ƙasar Siriya sukan kakkaɓo makaman da isra'ila take ta cillawa daga cikin haramcici ƙasar isra'ila shafin sada zumunta na twitter ya sanar da dakatar da shafuka dubu saba'in da ke da alaƙa da gungun magoya bayan shugaban ƙasar amurka mai barin gado wato donald trump twitter ya ce ya dakatar da shafukan ne domin kaucewa yin amfani da su domin tayar da irin borin da ya faru a makon da ya gabata a birnin washington an dai fara toshe shafukan ne tun bayan da aka dakatar da shafin shugaban ƙasar ta amurka donald trump bayan da magoya bayansa suka kotsa a cikin ginin majalisar dokokin kasar da nufin hana muhawar da ake tafkawa a lokacin na tabbatar da joe biden a hukumance a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta amurka wata hasarar da shafin twitter ya bayar shafukan na yada bayanai masu hatsari a daidai lokacin da ake tunkarar bikin rantsar da zababben shugaban kasar joe biden a ranar 20 ga watan nan da muke ciki rahotanni daga amurka na cewa akwai yiwuwar magoya bayan trump su tayar da hargitsi gabanin bikin kutsen da magoya bayan trump suka yi a ranar larabar da ta gabata a majalisar dokokin kasar ya dai zubar da kimar amurka a idanun duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran muhammad jawad zarif ya yi watsi da zargin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka na baya-bayan nan kan cewa iran ta zama sabon sansanin kungiyar alka'ida Mike Pompeo ya bayyana haka ne a jiya talata cikin wani jawabin da yake cewa sabon sansanin kungiyar alka'ida yanzu shine kasar Iran fiye da Afghanistan bayan harin sha ɗaya ga watan Satumba ta 2001. batun da ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa bai da tushe balle makama kalaman na pompeo dai na zuwa ne yayin da ya rage wa wa'adin gwamnati trump kwanaki takwas wanda masu sharhi da dama ke ganin tamkar naɗe taburman kunya ne shugabannin gwamnati da na bangaren shari'a da zartarwa na ƙasar iraki sun ba da sanarwar kammala shirye-shirye don gudanar da zaɓen majalisar dokokin ƙasar tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto wasu jami'an gwamnatin kasar ta iraki suna cewa a shirye suke don gudanar da zaben 'yan majalisar dokokin kasar a cikin watan yuni mai zuwa a jiya talata ce dai shugaban kasar ta iraki barham sale ya bayyana wa gamayyar jam'iyyun kurdawa ta amal na kasar kan cewa zaɓe mai inganci shine zai kawo gyara a kasar iraki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To tahir amin kenan a ɗauki da labaran duniya to yanzu kuma ga aminu ibrahim kyawanan a cikin shirin na mulika jaridunmu na yau wanda za mu gabatar tare da shi mulika jaridunmu na yau Tuma saurare ba ta ta lokaci bari mu garzaya tare da Najeriya inda za mu karanta muku kan labarai wato jaridun Najeriya suka fi mai da hankali a kai. To da awa hmm. labari na farko da jaridar Premium Times ta kawo shine batun harkar tsaro. Dam na Najeriya. Eh inda dan dama yawancin labaran malami ai kusan <laughs> Najeriya da zan kusan manyan labarukan kenan. kware da gaske. Eh labarin shine inda babban hafsan sojin Najeriya hmm. Tukur Burutai ya bayyana cewa inda lokacin da ke bayani ga sabbin kuratan soja da ake dauka cewa to fasa shirya ana kammala atisayi da barar horo da komai mm. za su tunkari dajin sambisa ne domin yaƙi da 'yan boko haram eh, amma kwarai daga sai ke shato fa wanda bai shirya ba to gara kawai ya hakura ya koma gefe don mm. babu maganan zaɓi ko nan za a kai ni ko a an yi wannan karan kawai sun shirya ne domin ganin cewa sun kawo ƙarshen waɗannan mayaka da suke suka hana mutane su kune eh, musamman a yare musu gabashin eh, Najeriya. Ah, to wannan watakila ko saboda kasan daman shugaban kasan kamar ya bada cewa a wannan fa shekara ta 2021 to lallai fa za a sa kafar wando da yan boko haram da ma masu sace mutane garkuwa da mutane da shauransu din nan kamar dai akwai wani shiri da gwamnatin take yi na ganin bayan wayannan abu har ma yake bayanin cewa fa ya kamata su manyan kusan su daura damara a wannan shekara din to watakila ko daya daga cikin bayani abun nan din kenan eh lallai wannan ma shine tun yanzu haka ana musu horo a dajin falgore da ke jihar Kano to to a to daga Najeriya din ni ma dai ban abun labarin da yake da nake gabana a halin yanzu ya shafi ayi abun nan sojoji din ne amma wannan kasar kamaru ne inda jaridar nan ta kamarun concord ta kawo wani labari a cewa akwai hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta afirka wadda take nan kamaru din chrdc eh. ita kuma ta zargi wato sojojin kamaru ne da cewa wato sun yi kisan gilla wasu sojo fararen hula a wani gari da ke garin motu da ke yankin da suke magana da harshen turanci kasan nan eh. kamaru din akwai bangaren suke magana da harshen faransanci akwai wanda suke magana da harshen turanci din nan eh, to ana ta rikice rikice a wannan yankin da eh, cikin shekarun to yau wato sojoji sun je sun kisan gilla wa wasu mutane wanda aka ce mata ne ma da kananan yara wannan tsohon labari ne yawwa to shine yawwa to to suke tafi magana yanzu wannan ta shigar da kara ne tana magana to lalle sai an a hukunta su waɗanda suke da hannu cikin wannan lamari eh gaskiya kamar saboda abin da suka yi suna rashin tausayi yawwa kwarai da gaske ba kaɗan ba kwarai da gaske yau to sai kuma labari na gaba wanda jaridar leadership ta kawo inda hmm. ba sabon ba za a ce kenan eh a karan farko za a samu mutum mai matsayin karatu na farfesa ya tsaya takara na shugaban karamar hukuma a Kano. Wai wai wai eh, to lalle ba ba sabon eh, bakan eh. eh. To amma shi kuma me kai shi wannan jami'a a ci gaba da karatu kana ana karantarwa da shauransu. Eh to mafi shi abin da ya bada muke akai shine mafi yawancin wanda yi zuwa tsaya takara din hmm. irin wannan za ka ga ba su cancanta ba. Eh haka ne to kuma kowanne magana gaskiya. Kuma wannan shine misali kan mataki na ƙarshe hmm. wanda yake hada tsakanin talakawa da mahukunta eh, eh, wanda su ya kamata ce an samu mutane ƙwararru eh, wanda sun sa malamai masana da yawa kaga wata za su iya taimaka gurin kyautata lamura a wannan gurin yawa wannan ma gaskiya wata hikima ce shine sunan shi hmm. wannan farfesa din shine farfesa Yusuf Muhammad Sabo hmm. wanda yake gogaggen likita ne kuma ya tsata kara ne a karamar hukumar Bichi ta jihar Kano inda ake sa ran gudanar da zaben ganin hukumomi a nan da makonni masu zuwa 诶，多难听呢。 to ni ma akan na gabarin kuma kasar Ghana batun mulki din ne dai inda jaridar nan ta The Chronicles ta Ghana din take cewa wato wasu ministoci a nan kasar Ghana din da su rasa ayyukan su eh don kuwa shi shugaban kasar ya kudura aniyar zai yi kuskure ma ga majalisar ministoci eh jaridar ta ce dai wani dalilin da sanya daya daga cikin dalilan shine cewa ita jam'iyyar NPP mai mulki a kasa din eh. ta rasa karfi da take da shi a majalisa wato don jaye eh, don haka yau kaga don haka wannan ya tilasta shugaban kasar ya rage ministocinsa don saboda saboda komai sai an je eh, majalisa kafin a tabbatar da minisoci to dai dinga san fuskantar matsaloli da yan majalisar matukar yan eh, majalisar ministocin suna da yawan gaske eh musamman ma da yake kaga an ana samu an samu takaddama a takaddama kwarai da gaske da gurin zaben da aka yi na yau na shi kakakin majalisa da shauran yawa ita shi kanshi zaben shugaban kasa ma haka ne har ana maganar kotu da shauran eh ina ganin malam da yake lokaci ya riga da suke mu bari mu ja eh, in zamu shirin anan kawai eh sai Allah kai mu gobe kenan insha Allah to masu wari a huta lafiya kamar saurari kada dai ku shafa kuna tare ne da radio hausa BOH a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a duniya da kuma yin sharhi kansu da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya a shekaran jiya litinin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta sanar da sanya ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen da aka fi sani da kungiyar 'yan husi cikin jerin kungiyoyin ta'addanci na duniya a mahangar amurkan wanda ake ganin hakan a matsayin wani kokari ne na amurka da kawayen nata wajen ci gaba da matsin lambar da suke yi wa al'ummar kasar ta yaman tsawon shekaru shida da suka gabata kungiyoyi da kuma bangarori daban-daban dai sun yi allah wadai da wannan mataki na gwamnatin amurka mai barin gado wanda bai wuce 'yan kwanaki suka rage mata ba a daidai lokacin da kawayenta kuma suka yi maraba da hakan To ko ne manufar wannan mataki? Me yasa a halin yanzu da gwamnatin Trump din take shirin sauka da karagar mulki za ta dau wannan mataki? Sannan kuma yaya 'yan kungiyar Ansarul Ladin suke ganin wannan batu da kuma matakin da ya kamata za su dauka? To wannan dai suna daga cikin batutuwan da za mu dubi a shirin namu na yanzu. Don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda zan gabatar muku da shi. masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a shekarun jiya ne dai sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya sanar da cewa amurka ta sanya kungiyar ansarullah ta kasar yaman wacce take wakiltan wani adadi mai yawan gaske na al'ummar kasar a matsayin kungiyar ta'addanci a mahangar amurka amurkan dai ta jima tana barazanar sanya kungiyar ta ansarullah cikin wannan jerin sunayen kungiyar ta'addancin a mahangarta a kokarin da take na ci gaba da matsin lamba wa kungiyar da kuma dukkanin masu tsayin daka da kuma gwagwarmaya wajen neman yancin kansu da kuma kin amincewa da mulkin mallakan amurka da kawayen nata tun dai bayan wannan sanarwa ake ta samun mai da martani daban-daban daga bangarori daban-daban na al'umma kungiyoyi da kuma 'yan siyasa a daidai lokacin da kungiyar ansarul ladin da sauran kungiyoyin gwagwarmaya da suke tare da ita suka yi allah wadai da wannan mataki da kuma kara jaddada aniyar su ta ci gaba da tafarkin gwagwarmaya da suke kai da kuma bayyana cewa wannan mataki da amurkan ta dauka ko da wasa ba zai sanya su ja da baya daga matsayar da suke kai ba na neman tabbatar da 'yancin su da kuma kin mika wuya ga barazana da kuma mulkin mallakar amurka da kawayenta na yankin a bangare guda kuma wasu cibiyoyi da kasashe musamman kawayen amurka ko kuma waɗanda wasu suke ganin su a matsayin 'yan shatan amurkan sun yi maraba da hakan da bayyana shi a matsayin wani lamari da ya zo a daidai lokacin da ya dace saboda a tunaninsu hakan wani lamari ne da zai taimaka musu cimma manufar da suke da ita na mai da al'ummar yaman din saniyar ware da kuma dunkufar da su tunda dai sun gaza wajen dunkufar da su din ta hanyar amfani da karfin bindiga tsawon shekaru shidan da suka gabata to a bangare guda kuma da dama suna ganin wannan mataki da amurkan ta dauka musamman irin wannan lokaci kasa da kwanaki goma ya rage wa shugaban amurka donald trump sauka da karagar mulkin kasar wani kokari ne kawai da gwamnatin trump din take yi na biyan bukatar wasu daga cikin kasashen da suka taimaka wa gwamnatin musamman ma dai saudiya da yarima mai jiran gado na kasar wanda a halin yanzu yake neman duk wani abin da zai tabbatar masa da kujerarsa na zama sarkin saudiyan da kuma nuna shi a matsayin wani mutum da ya dace da wannan kujerar musamman idan aka yi la'akari da yadda a cikin 'yan kwanakin nan yake ta nuna kansa a kafafen watsa labarai na saudiya din duk dai don cimma wannan manufa ala halin a daidai lokacin da saudiya da kawayenta waɗanda suka kaddamar da yaki akan al'ummar yamman din suke maraba da wannan mataki da kuma ganin sa a matsayin wata nasara da suka samu ita kuwa kungiyar ansarullah din tana ganin hakan a matsayin wani lamari ne da zai kara mata karfin gwiwa To don tattauna wannan lamarin da kuma jin matsayar kungiyar ta Ansarullah kan wannan batu da matakan da take shirin ɗauka. To a halin yanzu da muna tare da Dr. Hazim Al-Assad, memba a ɓangaren siyasa na kungiyar ta Ansarullah daga birnin Sana'a na ƙasar Yaman. to dokta mu da war haka da fatan kuna cikin koshin lafiya to dokta a shekarun jiya ne duk gwamnatin amurka mai barin gado ta sanya kungiyar ku cikin kungiyoyin ta'addanci yaya kuke ganin wannan lamarin ahayyakum allah ahayyikum ahiy السادة المشاهدين الأعزاء في البداية واشنطن هي من تتولى كبر العدوان الذي شن على بلادنا والحصار المطبق الذي يستهدف القتل المباشر والغير المباشر الملايين من أبناء شعبنا جلهم أطفال ونساء منذ أكثر من ستة أعوام ina muku da kuma sauran masu saurare barka da warhaka da farko dai amurka ita ce take da alhakin wannan aikin wuce guma da iri da a kaddamar a ƙasarmu da kuma killacewar da aka yi wa miliyoyin al'ummominmu shin ta kai tsaye ne ko kuma ta wata hanya ta daban wanda mafi yawa yawan waɗanda lamarin ya shafa mata da ƙananan yara ne tsawon sama da shekaru shida wannan batu na siffanta kungiyar ansarullah a matsayin kungiyar ta'addanci wata kirkira da ƙarya ce akan al'ummar mu wannan mataki da suka ɗauka yana zuwa ne sakamakon gazawar da suka yi wajen tilasta al'ummar mu miƙa wuya ta hanyar irin wannan yaƙi da zub da jini na rashin imani da suke yi wa al'ummar mu ko shakka babu wannan mataki da gwamnatin amurka ta ɗauka ba wani abu bane face neman gudu daga wannan tsaka mai wuya da suka sanya ƙasarsu a ciki sakamakon tsayin dakar al'ummarmu kuma ko shakka babu wannan mataki ba zai haifar haifarwa da makiyanmu ɗa mai ido ba face dai hakan wani lamari ne da zai ƙara wa al'ummarmu na farko dai dogaro da Allah maɗaukin sarki da kuma ci gaba da riko da matsayarta da kuma tsayin daka da haƙuri da kuma ci gaba da gwagwarmaya da kuma nuna jaruntaka wajen tunkarar wannan wuce gona da irin. A wurin tamassukan mafiƙatan billah wa tamassukan bi mawaqifihi wa basira wa wa'i wa sumud wa talahum wa rafd al wa sharasa fi muwajahat al-udwan. A to dokta a ganin ka menene asalin dalili da kuma manufar Amurka na daukar wannan mataki akan kungiyar taku? Hada ma tahaddathna bihi wa hada ma ma ma ذكرناه بأن هنالك فشل لهذه الإبراز وأن في إدارتها للمعركة او او في في كذلك حاله الاجرام هذه الاجرام ورعونتها في في استهداف الشعب اليمني wannan shine abin da a baya na faɗi cewa hakan ya samo asali ne sakamakon gazawa da rashin nasarar da ta fuskanta shin a fagen jagorancin wannan yakin ne ko kuma a fagen irin yadda take ƙoƙarin shugabantar yakin hakanan kuma da irin yanayinta na zalunci da babakere da kokarin cutar da al'ummar yaman kai a takaice dai gazawar da take fuskanta wajen cimma dukkan manufofin take da su tsawon shekaru shida da suka gabata a halin yanzu ta kai makura na wannan rashin nasara da gazawar don haka ta ɗau wannan matakin a matsayin mataki na ƙarshe wannan kuma ina ganin lalle ba ta cimma manufarta ta hakan ba ma. وتحقيق أهدافها خلال أكثر من ستة أعوام وصلت إلى إلى منتهى هذا الفشل لذلك أتقدم على هذه الخطوة كخطوة أخيرة وأعتقد بأنها غير مجدية to Amurka dai tana amfani da wannan batu na ta'addanci wajen sanya ta kunkumi akan cibiyoyi da kungiyoyi da kuma al'ummomi daban-daban na duniya musamman ma dai waɗanda suka ƙi mata wuya a shin dukto ya kake ganin wannan lamarin sannan shin a halin yanzu hakan yana ci kuwa ganin cewa dai abin ya zama kamar ruwan dare eh, ga duniya a halin shama'a lati da'iman ma tarfa'aha amerika bismil irhab asbaha kal yawm makshufa wa mustahlaka wa mujdiya la siyama mustahdaf minha tiyadwal wal shu'ub wal qiyadat al rafida li mashari' al haymana wannan makami da kuma kalmomi da a kodayaushe amurka take amfani da su a halin yanzu dai kowa ya gano su ya san cewa ba gaskiya ba ne don haka ba su da wani amfani babu wani da yake yarda da su musamman idan aka yi la'akari da cewa tana amfani da su ne akan kasashe da kuma al'ummomi da suka ki amincewa da siyasar ta ta mulkin mallaka da bakere ai ta'addanci shine abin da amurka da isra'ila da kawayenta na yankin suke yi akan al'ummomi ba wai abin da al'ummomin da suke kare kansu da 'yancin su suke yi ba الارهاب هو الذي تمارسه امريكا واسرائيل وحلفائها في المنطقه بحق الشعوب سواقه نحو الحريه والانعتاق والاستقلال وليس من يدافعون عن انفسهم وقضايا ومظلوميات ابنائهم. اتو دكا كرشي دكتا وسو سنا جنون wannan متاكي دكوماتا كونكومي دكا سنيا كونجير تاكو wani lamari ne da zai kara sanya al'ummar yaman din cikin wani mawuyacin hali sama ma da irin yanayin yadda suke ciki a halin yanzu saboda irin alaka da kungiyar taku take da shi da al'umma shin menene ra'ayin ku kan hakan shin kana ganin haka lamarin yake بالتاكيد شعبنا الذي يتعرض لهذا العدوان ويتعرض لهذا الحصار الخارق والمطرق هذا الحصار الذي لا تلتفت اليه الامم المتحده ولا مبعوثها لا حتى في مواقفهم او في تصريحاتهم ko shakka babu al'ummar mu waɗanda suke fuskantar wannan zalunci da wuce gona da iri da kuma wannan killacewar mai cutarwa cutarwar da majalisar ɗinkin duniya da wakilanta suka rufe ido kansa da kuma yin gumda bakinsu tabbas irin halin kunci da wahalar da al'ummarmu suke ciki za su ƙaru don haka amurka ita ce za ta ɗau alhakin wannan yanayi hakanan ita ma majalisar ɗinkin duniya wani ɓangare na alhakin hakan yana wuyanta don kuwa ita ce biyar da aka dora ma alhakin kula da irin wannan yanayi na take haƙoƙin adama da sanya jama'a cikin mawuyacin hali. تبعاتها الولايات المتحدة والإداراتها المتعاقبة كذلك الأمم المتحدة الذي هي مخولة في الدرجة الرئيسية للحديث ولإصدار المواقف تجاه هذه الحالة الإنسانية الصعبة. dr hazim al-assad kenan memba a bangaren siyasa na kungiyar ansarullah a hirarmu da shi daga birnin sana babban birnin kasar ta yaman ta masu allah ya kyauta da kuma kawo kashin abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan godiya ta musamman ga shi dr hazim al-assad din da ya amsa mana tambayoyin mu masu a huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to madalla shirin duniyar mu aiki kuka saurara yanzu kuma ga Hassan Barkanan da shirin nan naku na muryoyin masu saurare ayi saurare lafiya muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron gidan rediyo Hausa VOH barkan kular haka. sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar kullum yau ma ni ne hassan barka ke malalai marhabin da kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin radio iran kuna tare da mamman binya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to matakin da majalisa ko in ce 'yan majalisa na bangaren democrat suka dauka na mika bukatar a tsige shugaba donald trump da dan lokaci kaɗan ya mishi saura domin mika karagar mulki to wannan mataki ya yi daidai domin kuwa a cikin wannan mataki akwai hukunci mai tsauri na cewa donald trump idan har aka tsige shi ba zai samun samun damar sake ɗora takara ba a wa'ansa zaɓuɓɓuka daga ba kuma gaskiya wannan za a yi alfahari da wannan mataki domin ƙasar amurka ba ta buƙatar 'yan shagaliya shugabanni ko 'yan shagaliya magabata kamar donald trump trump da fatan sauran 'yan majalisa za su ba da haɗin kai a tsige trump shikenan amurka ta samu lafiya sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ni ne hassan talba george patescom ina so ne amfani da wannan dama ne kira ga roko ga gwamnati girman garin patescom a ce face bank ɗaya ne gaskiya wannan abun yana ba wa al'umma da yawa wahala duk da duba da cewa idan ka zo ka bakin facebook za a ga mutane da yawa suna shan wahala a girman fatis kuma na roƙo ga mai girma gwamnan jihar yobe ya yi kokari na ya kara jawo kamfani su zo su kara bude branches na first bank a fortiskun local government daga na ku mai sauraron kwasan talbato fortiskun ku huta lafiya salamu alaikum radio hausa da iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firizi ne na kolabra a yanzu da take agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi ra'ayina game da mataki da gwamnatin mu ta Nijar ta ɗauka game da wannan siyasa da take ta wakana a ƙasa ta musamman zaɓe da za a koma zagaye na biyu game da kowane farti da suke cikin wannan ƙasa mu eh, zai ba da wakilin shi guda to mu wannan abu mun ji daɗin shi saboda mu abin da muke so gwamnati ya zamanto duk abin da za a shirya a shirya abu tsabtatacce wanda 'yan ƙasa za su yaba shi rediyo tehran ku tashi na. salamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ko Suna Sunana Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na ne wannan filin domin mai tsokaci da wannan harin da aka na kasar Nijar tsakanin iyakar Mali da Nijar. Muna addu'a Allah ya ci wanda suka riga gidan gaskiya. Assalamu alaikum shashin na ya ci jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birnin birnin mai na jamhuriyar Nijar to gaskiya mun ji an ce an yi taro jiya a majalisar Nijar to gaskiya yana da kyau a ce sun tantamna sun daidaita dukka yadda za a yi zaɓe wanda ba zai karu ɗani ba ganin cewar zaɓe ne na ƙarshe wannan irin zaɓe wanda na baya aka yi kun ga na baya wasu inda suke rajista ba a suke zaɓe ba kuma wanda suke rajista idan suka je wani wuri ana hana su zaɓe wannan bai kamata ba ganin cewa mu kanmu mun je mu yi zaɓe aka ce ba a nan muka yi rajista ba dole da muka muka je inda muka rista kenan ko wani ya bar jihar da ya zaɓe kenan ko ba dama ya zaɓe da fatan hukumar sini za ta daidaita kowa ya zaɓe a inda yake inda yana da takardar zaɓe na gode allah sa mi zaɓe lahiya mu gama lahiya kuma allah ba mu shiga mai arliti mai magana isu ne ma da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lahiya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da lawan Alhaji Abdu Agadas Niger. To na da dan bada kusa kan zaben kasa ta da kai Niger. Na ji daɗi tun da yan adawa sun gane wani abu. Yadda eh, abubuwan da ake yi na fagagan da ranar zaɓe da ana barazana da makamai ana tsawo ana cewa kafatin da da rubuta ma. To duk ma duniya an taɓa samun mazaɓar da aka samu fati guda ya samu samfar samu ba Niger ba. Na ji daɗi gaskiya da taron da suka na yau na bayyana gaskiya. To kuma Allah ƙara bayyana na gaskiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ta mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to yau zan yi magana akan yan siyasa mu na Nijar game da yan siyasa an yi taro da fatan an yi taro lahiya an kare lahiya Allah ubangiji ya sa a can makaci mu muna so a gaggauta bayyana mana sakamakon wannan taro da aka yi saboda talakawa wasu sun shiga cikin ana ta ya mana ya madidi da hoton karya hoton banza a ce wannan kaza wannan kaza mu kuma gaskiya irin wannan masu ya madidi na hoto a yanar gizo-gizo ya kamata su dai mu ji daga bakin manya-manyan 'yan jarida mu ji daga bakin manya-manyan mutanen nan namu na 'yan siyasa ina ma kowa fatan alheri na kuna agwa mai faci daga nan zandar To Marilla, da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. saurare yanzu kuma ga malama fatima mahmud nan a shirin na tsabtar muhalli tsabtar muhalli assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa oh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau da shirin namu za mu tattauna ne akan batun nan mai matukar muhimmanci da ya shafi muhalli da kuma lafiyar al'umma wato sharar abinci wanda ake cewa food waste da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin na ce za mu tattauna ne kan sharar abinci wato food waste kenan a turance to dai wannan matsala ana samun ta ne a lokacin da ake noma abinci sarrafawa ko kaiwa kasuwanni lokacin da a lokacin da ake kai ake sai da su ko kuma lokacin da ta isa hannun mutane kafin a yi ko kuma bayan an sarrafa abincin kenan ta dai shara abinci shara dai abinci na daga cikin matsalar sauyin yanayi ga harkar noma da sauran matsalolin da ake samu a muhalli a shekarar 2014 kungiyar abinci da noma ta duniya ta ce sharar abinci na jawo asara na akalla dala tiliyan 2.6 duk shekara a fadin duniya kuma yana daga cikin abubuwan da ke jawo iska mai gubar nan ta greenhouse emission da kashi takwas a cikin ɗari. Ƙasashen duniya dai sun bayyana cewa rage sharar abinci zai sa a samu tattalin arziki mai dorewa a ƙasashe. ana samun matsalar sharar abinci ne sakamakon lalacewar da amfanin gona ko abinci ke yi ta hanyar rashin isasshen kuɗin kula da shi ko kuma a rashin wajen ajiya mai kyau ko kuma sakaci daga mutane kenan. kuma wannan matsalar da ke damun kasashen duniya ya hada da abinci danye ko kuma wanda aka riga aka dafa to masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun sharar abinci. wata mukalar da kungiyar lafiya ta duniya ta fitar a shekarar 2019 wanda ake aka yi wa taken halin tsaro da abinci ke fuskanta da kuma kokarin kawo karshen yunwa a kasashen duniya inda a ciki aka bayyana cewa a shekarun baya ana samun raguwar rashin a abinci a kasashe amma yanzu matsala ta kara dawowa ta kunno kai inda mutane akalla miliyan 820 a kasashen duniya ke fuskantar barazanar yunwa wanda haka ya kawo cikas ga ajandar nan na kawo a na kungiyar lafiya ta duniya ta kafa wato na kawar da yunwa a duniya gaba daya zuwa shekarar nan ta talatin. sannan kuma akalla mutane biliyan biyu na fuskantar hadarin rashin wadataccen abinci mai gina jiki a kasashe masu tasowa wanda haka yana da alaka sosai da sharar abinci To masu saurari ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda sharar abinci ke jawo matsaloli ga muhalli. yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima hamud da nasara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum wa rahmatullah yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau tare da mustapha adam ayi saurari lafiya afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba yin tsokaci akan batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to har yanzu dai muna tare da ku ne akan batun da muka buɗe na kalubalen da yake gaban duk wanda aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasar jamhuriyar nijar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana cikin fitowa biyu a jere a cikin wannan shirin mun tattauna wasu daga cikin muhimman kalubalen da za su kasance a gaban duk wanda al'ummar kasar nijar suka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa a zaɓe zagaye na biyu da za a yi a nan gaba babban kalubale na farko dai shine na tsaro ƙasar ta nijar daidai da sauran ƙasashe da ke makwabtaka da ita kamar najeriya da mali duk suna fuskantar babban ƙalubale na tsaro daga ƙungiyoyi masu dauke da makamai irin waɗannan ƙungiyoyin sun haɗa da ƙungiyar nan ta boko haram wacce tushenta shine ƙasar najeriya sannan kuma ta watsu zuwa ƙasashen makwabta sai kuma wata ƙungiyar ta iswap da kuma waɗanda suke da alaƙa da alka'ida da ke kan iyakokin nijar ɗin da mali saboda muhimmancin tsaro da zaman lafiya a rayuwar yau da kullum ta al'umma wanda kuma rashinsa yake hana kowace ƙasa ta samu ci gaba to dole ne ga duk wani shugaban ƙasa da zai ɗare mulkin ƙasar a nan gaba ya yi wa wannan batu wato kallon ta nutsu da kuma bashi muhimmanci fiye da waninsa wannan shine abin da shirin na farko ya mayar da hankali a kansa amma a cikin fitowa ta biyu mun mayar da hankali ne akan kalubalen da yake gaban duk wanda aka zaba din ta fuskar tattalin arziki a ah, wancan shirin wato mun yi magana akan batun arzikin uranium da allah ya huwa cewa jamhuriyar nijar din sai dai ita kanta gwamnatin kasar kamar yadda muka ji ta bakin abokin hirar tamu ba ta cin muryar wannan karfe na uranium mai albarka balle kuma al'ummar kasar kamar yadda ce inda ya bayyana mana cewa hatta wasu hanyoyi da suka haɗa yankunan da wannan sinadari mai albarka ke kwance sun lalace ba tare da an gyara su ba To a yau kuwa za mu ɗora hirar mu ne da Malam Hassan Barka akan wata gaba mai muhimmanci ta fuskar ƙalubalen da yake gaban zababben shugaban ƙasar mai zuwa. Wannan batu kuwa shine na alaƙa a tsakanin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Faransa wata ta yi mata mulkin mallaka. Ga abin da yake cewa ta fuskar wato da ya kamata alaka ta kasance tsakanin gwamnati da kuma jamhuriyar nijar din ko za a samu sauyi ah, to bayani na biyu game da wato alaka ta Nijar da kuma Faransa eh, kamar yadda kowa sani faransa da ita ta yi ma nijar mulkin mallaka yau wato Nijar ta samu incin kanta shekaru 60 kenan to alaka tsakanin Nijar da Faransa dai babu wani abin a zo a gani da za a cewa wai yau gashi a ce wai Faransa ta yi ma Nijar shi wanda yake ya shafi tado mata da kuma da tattalin arzikinta Eh, aikin uranium ne kamar yadda na faɗa can sama eh, babu wani abu a zo a gani da wannan uranium inda Nijar take da Faransa take saya da Nijar da aka ci moriyar shi kenan yanzu sababin shugaban zai iya duba gani ta wasu bangarori idan har ya zama dole a ce an ci gaba da hulɗa da faransa ta fuskar tattalin arziki a duba wasu bangarori waɗanda yake kai tsaye za su amfani wato jama'a misali inda akwai wasu kamfanoni wanda ita faransa za ta iya ta zo ta uh, kafa wanda yake uh, za a ɗauki uh, matasa aiki a sa musu da guraben aiki a waɗannan wuraren a yarjejeniya musamman su kafa kamfanoninsu amma da sharaɗin cewa za a ɗauki eh, ma'aikata na cikin gida Eh, su samu wani gurbi mai tsoka a cikin wannan ayuka ta wannan bangare za a iya cewa niger za ta iya cin wata moriya daga faransa amma ga yadda ake ta yi a yanzu nan babu dai wani abu wanda yau dai gashi wani dan niger zai ce maka ya ci amfani daga faransa a tsawon waɗannan shekaru da ke da alaka da jamhuriyar niger kuma babu wani abu da zai sauyawa maimako wato a yarjejeniyar da ke tsakanin niger da faransa idan ma idan ɗaya daga cikinsu ma ya zama wato shugaban ƙasa alaka da faransa faransa eh, babu wani abu da zai sauya ko kuma wani canji da za a iya cewa an ita niger din ta nema daga faransa saboda kullum eh, abin da ke faruwa kamar mu kasashen afirka doka misali kamar eh, nijar din ma kamar mafi yawanci kullum sai mu dogara ne mu ce mun dogara ne da kasashen yamma alhali akwai abubuwa da wanda za mu yi gaban kan mu je mu kulla alaka da kasashen da muke so mu zo su kafa kamfanoni iri daban-daban a zo a samu a kafa kamfanoni a ah, kafa masana'antu ai wasu yarjejeni dai waɗanda yake ga sunan kai tsaye za a kafa kamfanoni waɗanda yake mutane za su samu ayyukan yi domin a rage musu zaman banza kada mata cewa Nijar ta yi fama da tawaye a tsawon shekaru da suka wuce irin waɗannan abubuwan nan waɗanda kamar Faransa ta yi wani kamar haƙar Reunion kuma babu abin da ake gani yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa irin waɗannan abubuwan to ba fatan shi ba ake yi amma ana son dai wanda Allah ya sa ya gaji shi shugaba Yusuf Muhammadu ya san cewa akwai irin wannan akwai buƙatan irin wannan kamar a samu kamfanoni ba wai dole sai harkar renon ba kamfanoni irin na kirkira na wasu abubuwa da yawa waɗanda za a iya zuwa a zo a kafa su kuma a zo a renon masu tsoka a samu a ci riba tare a samu da mutane ayyukan yi To bayan da muka ji wannan bayani akan yadda alaka ya kamata kasance a tsakanin Nijar da Faransa, abokin hirar tamu ya mana wani karin bayani akan arzikin da ƙasa take da shi wanda shi ne na man fetur kowane sauyi gano da hako da fara tace man fetur ɗin da sayar da shi a cikin kasuwannin jamhuriyar nijar ya yi ga rayuwar al'umma ƙasar ga abin da yake cewa a to game da batun man fetur lokacin fara fitar da shi da kuma lokacin da ba ma fara fitar da shi ba sai in ce ma gaskiya har gara ma lokacin da ba ma fara fitar da shi ba kawai yanzu fitar da shi da ake kawai suna ne saboda me saboda a lokacin da ba ma fara fitar da shi ba man fetur din lokacin nan eh, an san cewa babu shi ne to amma yanzu a halin da ake ciki shi man da ake fitarwa a cikin ƙasa wanda yake yarjejeniya ce ta tsakanin wato niger gwamnatin niger da kuma kamfanin eh, wato na ƙasar china wanda ake fitarwa a wato matatar man fetur ta soraz da ke a jihar da magaram har yanzu dai babu wani canji shekaru kusan goma tun shekarar 2011 aka fara fitar da man fetur din nan amma a yanzu haka 'yan kasar da dama suna cewa sun fi gane su ta su sayo man fetur wannan 'yan bumburutu wanda ake sumo ga ɗinsa daga najeriya ko kasar algeria saboda mai saboda farashinsa ya fi sauki to kaga kenan a ce ana fitar da abu kasa tana fitar da eh, wato arzikinta amma kuma har wanda ake su sa ya fi wato arha to kaga nan ai sai a ce dai an barba a haɗo bane ba kenan dai wannan shi ma babban kalubale ne ga gwamnati ko kuma in ce shugaban da za a zaɓa nan gaba ya duba gani ta wace irin hanya ce za a rage wa jama'a farashin man fetur ɗin nan saboda rage farashinsa zai taro da abubuwa zai samar da hanyoyi masu yawa na wato farfaɗowar tattalin arzikin ƙasar ta Nijar tunda man fetur yana tasiri a ɓangarori da yawa ka ɗauki ɓangaren sufuri idan har wannan ragowan man fetur din aka same shi na lita har da ake sayar shi a cikin ƙasa haga farashin sufuri zai rage talaka zai tashi daga agada ya je tawa ya je zandar je ina ne ya je kai kayayyakin sa ya da ba tare da wannan kuɗin hanya din ba ya yi masa tsada banda shi ma karamin misali ma ko a daidaita ko wani kabu-kabu da zaka hawa ka dai gani cewa an samu sauyi tunda dole in farashin mai ya rage dole wannan abubuwan su ma sufuri shi ma farashinsa ya rage to idan aka ɗauki ma misali yanzu kamar ka ɗauka yanzu arewacin ƙasar waɗannan kayayyaki na kasuwanci da ake kaiwa a can wajen akwai su da yawa waɗanda ake ɗauka yanzu misali Nijar tana da siminti tana fitar da simintin ta amma dai saboda lalacewar hanyoyi za gani akwai tsada wasu motocin ba sa ma son zuwa waɗannan yankunan saboda hanyoyi sun riga sun lalace eh, farashin wato sufuri yana da tsada sannan banda shi kuma Nijar tana da yana da kyau ta kulla yarjejeniyoyi da kasashe makwabtanta ta duba kuma da wasu kamiyan kasashen duniya wanda ta kulla alaka da su bangarori daban-daban nijar tana da bayan waɗannan ma'adanan da muka ambata akwai noma akwai kiwo duk waɗannan za a iya ƙara farfaɗo da su ma ƙara kulla alaka ƙara kulla yarjejeniyoyi a karfafa su da waɗanda aka riga ake yin wannan eh, cinikayya da su. to ma sauraro mun zo ƙarshen abin da za mu iya kawo muku a cikin wato ƙalubalen da ke gaban zababben shugaban kasar jamhuriyar Nijar ta fuskokin tsaro da kuma tattalin arziki da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu saurare da haka makawa ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu amma da yake ma sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. Ƙungiyoyin ƙwallon handball na ƙasashen Amurka da Jamhuriyar Czech sun fice daga wasannin handball na ƙasa da ƙasa wanda za a fara a yau laraba a ƙasar masar kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa ƙasashen sun janye ne saboda bullar cutar corona a cikin mafi yawan 'yan wasan su labarin ya kara da cewa amurka ce ƙasa ta biyu wacce ta janye daga gasar bayan jamhuriyar czech amma duk da haka ana sa ran ƙasar masar mai masaukin baƙi za ta buɗe wasan a tsakanin ƙungiyarta da ta ƙasar macedonia ta arewa hali yanzu dai kasar switzerland ce za ta maye gurbin amurka a yayin da macedonia ta arewa za ta maye gurbin jamhuriyar czech kasashe 32 ne dai za su gudanar da gasar wasannin handball na ƙasa da ƙasa a ƙasar masar wa'anda suka shirya gasan da sun kuduri aniyar gayyato 'yan kallo dubu biyar a kowace wasa amma gwamnatin kasar masar ta ki amincewa da hakan saboda yadda cutar corona take yaduwa cikin mutane gwamnatin kasar syria ta ba da sanarwar cewa sojojin yahudawan isra'ila sun kai hare-hare ta sama kan yankin kudu maso gabacin kasar a safiyar yau laraba kamfanin dillacin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya ba da sanarwar cewa hare-haren sun auku ne a kan garuruwan Deir Zuwar da kuma Bukamal wa'anda suke kan iyakar kasar da kasar Iraki. Labarin ya kara da cewa har yanzu ba a san adadin wa'anda suka jikata sanadiyar hare-haren ba. Kamfanin sana ta kara da cewa makaman linzami sun fada kan wa'annan garuruwa ne a daidai misalin karfe 1.1 da minti na daren yau. garkuwar makamai masu linzami na gwamnatin ƙasar syria sukan kakkaɓo makaman da isra'ila take ta cillawa daga cikin haramcici ƙasar isra'ila shafin sada zumunta na twitter ya sanar da dakatar da shafuka dubu saba'in da ke da alaƙa da gungun magoya bayan shugaban ƙasar amurka mai barin gado wato donald trump twitter ya ce ya dakatar da shafukan ne domin kaucewa yin amfani da su domin tayar da irin borin da ya faru a makon da ya gabata a birnin washington an dai fara toshe shafukan ne tun bayan da aka dakatar da shafin shugaban ƙasar ta amurka donald trump bayan da magoya bayansa suka kotsa a cikin ginin majalisar dokokin kasar da nufin hana muhawar da ake tafkawa a lokacin na tabbatar da joe biden a hukumance a matsayin zaɓeɓɓen shugaban ƙasar ta amurka wata sanarwar da shafin twitter ya bayar shafukan na yada bayanai masu hatsari a daidai lokacin da ake tunkarar bikin rantsar da zaɓeɓɓen shugaban ƙasar joe biden a ranar ashirin ga watan nan da muke ciki rahotanni daga amurka na cewa akwai yiwuwar magoya bayan trump su tayar da hargitsi gabanin bikin kutsen da magoya bayan trump suka yi a ranar larabar da ta gabata a majalisar dokokin kasar ya dai zubar da kimar amurka a idanun duniya ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran muhammad jawad zarif ya yi watsi da zargin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka na baya-bayan nan kan cewa iran ta zama sabon sansanin kungiyar alka'ida to masu saurari da haka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu kada dai ku shafa kuna iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet wato www.hausatv1.ng kuma da aka maka kashin dukkan abubuwan da mu iya gabatar muka shirin namu na yanzu sai kuma zuwa anjima a shirinmu na rana inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye din ta ma kafin lokacin madadin dukkanin waɗanda kuka ji su ni da na kasance da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.